Allahu akbar Allah ya sauko daga saman duniya yana ce ma mala'iku ku shaida bayina Allahu akbar ga kowa wannan fili ana kuka ana ce majina kowa ya kai komin shi ga Allah Allahu akbar tun safe ana zaune ana la ilaha illallah babu abin baksa da gaskiya fashe Allah wahdahu la sharika lahu shi kade ne kuma bai da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu dukkan godiya da sarauta duka nashi ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi ke da iko akan dukkan komai kowa ga ba sarki ba galadima ba wane ne ba dogari ba liman ba mamu kowa na cikin zani iri guda yana cikin kalma iri guda kowa a lokacin kowa ko president ne ko wane ne sarkin wani gari da ba wani mai cewa yana saye yana yana gadin dogarin shi ko wani abu a'a kowa ya koma zuwa ga Allah Allah na ce ma mala'iko ku kalli bayina ku kalli bayina suna kirana kowa ya komo zuwa gare ni Allahu Akbar ku duba bayina lokacin da zan halice su kuka ce za su zo su saba mini gashi nan yau ga su suna tare suna salkaka ni Allah suna kiran ni Allah mala'iku ku shaida musu cewa ku shaida na yafe musu ranar aka ce shetan ya yi kuka shetan ya kwanta ya yi birgima yana zuba ma kanshi abin nan kasa yana ce na yi da na sani e eh, na yi wahalan banza na yi wahala domin ba akwai wani wanda shetani ya sa shi watakila sata wani wanda shetani ya sa shi zina wani wanda shetani ya sa shi dukkan wani aikin da bai da kyau abin asha to yau ya dace da yafiyan Allah shetan ya yi banza shetan na kuka uwa bari shetan ya ji kunya bari shetan ya ji kunya cewa Allah ya yafe miki kuma ki yadda cewa kuma Allah ya yafe miki to yarwa in dai haka ne ina kika daman faɗa yan uwa fahimci abinda da zaki te ki yi maka tukuna ki te in kuma kika te kalli yanayi akwai wasu business ya kawo su fa ita ba ta zo maka ne don ta zo ta nemi yafiya ba ba ta zo maka ne domin ta zo ta nemi abin da ke wuri? ita ta zo ta nemi arzikinta ne daga daga daga daga makka ta zo shagala ko kuma a ta zo neman kudinta ta zo business ta ne saboda shi kake hada kanki da ita don akwai waɗanda su su dai suna bin taro ne watakila ma abin da ya kawo ta kawai ta zo sai da kanta ne subhanallah subhanallah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye idan masu irin wa'annan halayya Allah ka shirye su Allah ka gyara su shi sa idan marece yayi za a doko mu kuma za a doko alhazai a kawo su daga eh, eh, eh, ya ake kiran shi muzdalifa e, za a kawo su daga muzdalifa to a lokacin da za a kawo mutane daga aka kwaso mutane marece to daga muzdalifa wurin nan ne za a te a yi sallan maghrib da isha wurin nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wurin ya yi maghrib ya yi isha ya kwanta gari ya waye ya yi sallah ya yi addu'a ya yi addu'a har hansi, ya fito tukunnan annabi ya doki ya wuce ya je jifa to haka ake son alhaji ya ke kamar yadda Allah ya ce mana ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم eh Allah ce haka Allah سأنانكو ce sa'annan إنا gangara zuwa ina zuwa shine muzdalifa shine shi sa yan waye mu yi kokari idan muka je muka kai wuri muzdalifa na masharul haram ne roki Allah sosai yi addu'a sosai da safi kamin ki je ina faɗi kullum kaman idan kika je maka baki da diyan da zai sha mamma in na bar yaro nan ko kuma abinci zan ta shi abinci ko namiji ne bai da yace zai koma je duba iyalan shi gida ko kuma a mijina na yana jira na ya ce na dade ko wani abu kin je don Allah ne aikin Allah kika je yi samu hankuri ki yi duk waɗanda za a hadu gurupu a hadu gurupu a hada kai cewa mun zo mu aiki ne ya sa mu bi shi dalla dalla kai yanda aka je ka je a kai wannan abin na eh, eh, eh, muzdalifa cikin dare a tashi wana sauri a ji a yi sallah cikin mina kada ki yi haka nan idan kina son ki yi kwaikwayon annabinki sallallahu alaihi wasallam annabi kuwa ya ce muna khuzu anni kom shi sa yi kokari ki koyi yadda annabi sallallahu alaihi ya yi.